نهدو شيني الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم لا الإمام القاضي إياد اليحصبي عليه رحمة الله تعالى زامتاش الفصل الخامس والعشرون فسلينا عشرين دبير كما مجلس من الأريد ثلاثين دبير كي من يدواش مجلسين الأريد ثلاثين دبير حديث الحسن عن ابن أبي حالة في جمع wannan ba fasalin da malam ya ware shi zai yi batu ne akan hadisin nan na ibnu abi hala wato hadisi ne da ya kunshi bayani a game da siffofin manzo Allah na halitta da kuma siffofinsa na ɗabi'a to amma kashi hadisi ne da bai inganta ba al-imam tirmidhi ya ambace shi a littafansa guda biyu ya ambace shi a cikin al-jami' nasa <clears throat> sannan kuma ya ambace shi a cikin ash-shama'il sannan al-imam al ya ambace shi a cikin babban kundin nan nasa na dalailun nubuwah ya ambace shi a nan da wasu malaman to amma duka isnadinsa bai inganta ba kuma isnadi ne mai tsanani malam ibn qayyim a cikin majalis salikin ya magana a kansa a inda yake magana akan manzilatul huzn manzilatul huzni ya kawo cewa wa amma ma wuya annahu sallata makana wasallam kana dawilan ahzani sai yace fa huwa min hadisi ibn abi hala wala yasihhu minhu ayyu shay shi bai inganta ba haka mala albani rahmatullahi alaihi ya za a sashi a wurare biyu ya yi bayaninsa a cikin sisirtul hadisi sahiha sannan kuma ya yi bayaninsa a cikin sisirtul hadisi al-za'ifa sannan kuma ya za a fashi kuma a cikin jami'u tirmidhi kaman kuma yadda ya za a fashi a cikin ashama'il na al-imam tirmidhi daga hadisi ne mai rauni kuma rauni mai tsanani ga sha imamul qadi iyad rahmatullahi alaihi zai kawo mana shi kuma har zai yi kokarin kawo shi da isnadai har biyu amma duka bai inganta ba shine sai yake cewa hadithul al-hasan hadithin da sayyiduna al-hasan ibnu ali radiyallahu anhuma jikan manzal sama kuma dan sayyiduna ali radiyallahu anhu ya ruwaito aka danganta cewa ya ruwaito daga wa an ibn abi hala daga ibn abi hala shi wannan ibn abi hala sunansa hindu shi kuma ɗanna na khadija ne sau daga kana rabiban nabi sallallahu alaihi wasallama agolan manzon Allah sallallahu alaihi shi hindu ibn abi hala na na khadija kafin ta auri manzon Allah sama ta auri mazaje biyu kuma tana da 'ya'ya to shine fi jam'i shama'il a game da tattaro ɗabi'u da halaye da aka ce aka danganta su aka ce na manzon Allah sallallahu alaihi ce kad atainaka akramaka Allah min zikril akhlaqi alhamidati wal fada'il al wa khisal al kamali al adidati wa arainaka sihhataha sallallahu alaihi wasallam yace kad atainaka hakika mun baka akramaka Allah Allah ya girmama ka min zikril akhlaqi mun zo maka mun baka ambatan dabi'u alhamidati ababan yabo wal fada'il da kuma darajoji almajidati masu girma wa khisalil kamali da kuma ta'adoji na cika da batsewa al'adidati masu yawa mun ba ka su su a baya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa araina ka fi sihhata halahu sallallahu kuma sannan mun nuna maka yadda suka inganta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa jalabna min al'asani sannan mun jawo maka muka baka min al'asari daga cikin hadisai da gurabu da aka ruwaito ma fihi maqna'u abinda ke sa ka zama ka wadatu baka buƙatar ila sai an ƙara maka wani abu shine maqna'i wal amru awsaw to amma ka sani abinda muka baka din nan wallahi al'amarin ya wuce haka ya fi haka yalwa al'amarin yana da yawa فما جال هذا الباب في حقه صلى الله عليه وسلم lallai gurbin wannan ɓangaren a game da haƙƙin manzon Allah su salama mumtaddun abu ne mai tsawo abu ne mai jawuwa mai tsawo ba zai ƙare ba yan kafe uduna na fadihil adillahu al'adillahu masu kafa dalili masu nuna wa mutane hanyar a san ɗabi'un manzo Allah su salama to yan kafe uduna na fadihi za su yanke ba su kai ba alhali ba su kai ƙarshen wannan ba na fad ƙarshe ma inda kuma yamfadu wa ma inda Allah ba so da su kafa dalilai su ce manzo Allah sama na da sifa kaza yana da sifa kaza kuma su kafa maka dalilai to za su yanke amma ƙarshen waɗannan hadisan ba su zo bai zo ba shine abinda al-Imam al-Qadhi ya dake nufi saboda tsananin yawan su wa bahabu ilmi khasa'itihi sannan teku na ilimin abinda Allah ya ce a manzan Allah su salama da shi na siffofi zahir wallahi tumbatsa yake da shi wannan tekun tumbatsatsan teku ne kuma teku ne wanda ya kasance yana da kumfa la tukaddiru dila'u duk guga guga da za a ta to ba za su bata ruwan wannan abin nan ba kasar ruwa bai da yawa guga bata shi take yi haka ne aiko ana fara sawa aka yi tumbul tumbul a tumbulan sai ko sai ruwa ya zama ja Alama rijiya ba ne ba ruwa to amma wannan teku ne wa bahari la tukaddiru huddila'u in ji Allah abin nan alhassan abin nan hassan ibn sa'id ايوه الدلاء جمع نمي na addilu ko addalu ko walakin na a taina fihi bil ma'arufi sai dai mun zo da abin muke ganin gaskiya abu ne wanda yake shine mai kyau mimma aksaruhu fi sahih mafi yawancin abin da muka ambata gaskiya yana cikin ingantaccen hadisi wal mashhuri sannan kuma mun ciro shi ne daga shahararru min al musannafat na littafai da malamai suka rubuta duk kusan abin da ya ambata zaka ga har isnadi yake kawo maka a karkashin ka'ida su man asnada laka faqad ahalak duk mutumin da ya kawo maka isnadi to ya mai da kai kan gwadabi kai sai ka je ka bi wannan gwadaban ka kai inda ake son haka kai fi zalika bi kulli min kulli kuma muka wadata muka taƙaita muka ambata maka kaɗan min kullin daga gabaki ɗaya sai muka ɗibo kaɗan daga gabaki ɗaya alƙul ai alƙali wa ghaizin min fayyin sannan mun ɗan ɗibo maka ghaiz abin da yake ɗan kaɗan shi ma na ruwa min fayyin daga mamakon ruwa Eh. alghayib shine ruwa ya faci ruwa ya ya kafe kai wa ya ardu bil'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i daga karshe fa wa ghiba mau ghib to shine zai su ce ghayib shi kuma al shine alhaibu hayb ruwa ya zama ya yawaita wa ra'ayna an naqsima hadhihi al-fusula to shi yasa sai muka ga ya kamata mu cika waɗannan fasalolan bi zikri hadith al-hasani zamu ambatan maka hadisin nan da aka ruwaito daga sayyiduna al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma an ibn abi halata daga kawunsa kawunsa ibn abi hala kawu ta yaya zama kawunsa wan mama shi ne mana li'ummi mana shi shi shi hindu ibn abi hana dan na na khadija ne na na fatima kuma yar waye na na khadija shi kuma Alhassan hasan dan waye dan na na fatima radiyallahu anhum ajma'i saboda haka za mu kawo li jam'ihi min shama'ilihi saboda ya tattaro ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam wa awsatihi da kuma siffofinsa kafiran masu yawa wa idmajihi jumlatan kafiyatan sannan ya dunkule maka wani tari kafiyatan wanda zai ishe ka min siyarihi daga cikin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fada'ilihi da kuma falalolinsa wa nasiluhu bi tanbihin latifi bayan mun kawo maka wannan hadisin mai tsawo na Hindu bin Abi Hala to sai kuma mu biyar da shi mu biyo ta bayansa bitambihin da wata faɗakarwa latifin mai taushi ala gharibihi za mu fitar da kalmomi domin daga cikin fa'idojin wannan hadisin ko da bai inganta ba to za ka ƙari da lura za ka ƙari da lura malaman da suke cewa hadisin ummu jar shine hadisin da ya fi kowane hadisi tattaro lura to suna nufin wanda ya inganta ne amma wannan hadisin na hindu na abi hala to za ka ga kalmomi a cikin wani kamus ne mai cin gashin kanshi wanda suka tuno min yi lokacin da muka karanta a shama'il hai shekarun fa suna da yawa wajen shekara ashirin da wani abu kenan a shama'ilul muhammadiyya ba to ai ya kamata mu maimaita tashi ai ba ma dauka ba ko ko akwai shi to ba dauki ya bata ko ko yana hannu malam albashir a kasusuwan nan za ka san malam albashir ne ƙwar'an on kasa ɗinmu daga baya kuma ba mu san abin da ya zama ba hmm. namun ba na kasa ɗin shi kasa ɗin yana nan na shima'il to to sai amma dai ai zamani ya ƙaru ko hmm, wa mushkilihi da kuma kalmo da kuma da kuma lafuzza wanda suke masu rikitarwa za a fito da su zai mana sharhin su to ga dogon sanadin sa shi kanshi malamin sa shine al Abu Ali al-Husayn ibn Muhammad yace haddathana al-qadi Abu Ali al-Husayn ibn Muhammad al-Hafiz rahimahullah bi qira'ati alayhi ni ne nake karantawa a majalisin al-imam al-qadi yabi na cewa shi yake karanta malamin su wannan karatun a ranar sanata 85 a shekara ta 508 sauran shekara nawa ya rasu ya rasu 544 ko ko ba ka bane ko ba da 44 bane da 44 mana <laughs> shi kan sauran nawa ya rasu eh الله يغفر تعماته تو قال حدثنا الإمام أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي فيما قرأت عليه فيما أخبركم الفقيه الأديب أبو بكر محمد بن عبد الله بن الحسن النيسابوري والشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن المحمدي والقاضي أبو علي الحسن بن علي ابن جعفر الوخشي قالوا دكا ننسوا sun yi riwaya daga malami daya haddathana abul qasim ali ibn ahmad ibn muhammad ibn al-hasan al-khuzai malamin su kenan shi kuma qala akhbarana abu sa'id al-haytham ibn qulayb al-shashi shi kuma qala akhbarakum abu isa to an shigo al-imam at-tirmidhi eh muhammad ibn isa ibn sawra al-hafiz nan ko dai ka koma a shama'ilul muhammadiyya ko kuma ka koma jami'ul tirmidhi yanzu nan kadira dukkanin sanadin ne qala haddathana sufyan ibn waqi'i malamin al-imam at-tirmidhi kenan ana haddathana jumai' ibn umar ibn abd arrahman al-ijli imla'an min kitabihi ya musu shifta qala haddathani rajulun to kare daga cikin matsalar hadisi akwai mubahami a ciki min bani tamimi min waladi abi halata zawji khadijata ummil mu'minina radiyallahu anha yukanna aba abdullahi an ibni an ibnin li abi halata kaga wani kuma daban عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال سألت خالي هند بن أبي هالة to kun ji daga nan ne shi hindu na abi hana din zai ci gaba da ba da bayani to sai ka mana kuma wani sanadin Ke ce ƙalal al abu ali wa qara'tu ala shaykh abi tahir ahmad ibn al ibn ahmad ibn khazadadi al-karji ƙala baqillani qala wa ajaba lana al-shaykh al-ajall يباسي إجازة الأجل أبو الفضل أحمد بن عن حسن ابن خيرون قال كوبيو حدثنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم ابن الحسن بن محمد بن شعذان ابن حرب بن مهران الفارسي قراءة عليه فأقر به قال فأخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن أبي ابن بابن أخي طاهر العلوي قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر ابن محمد بن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب قال حدثني علي بن جعفر ابن محمد بن علي ابن الحسين عن أخي موسى ابن جعفر ولا مسلسل بني مسلسل بأهل البيت إيه منا kun ga shi yasa malamai suke cewa mafi yawancin hadisai musulsalai ba su inganta ba mafi yawancin hadisan da za ka ga akwai salsalan nan to za ka ga ba su inganta ba an faru bin muhammad an abihi muhammad ibn ali an ali haka ne ko uh, ibn hussein qala qala Hassan hasan ibn ali wal lafz li hadha sanadi wannan lafazin na wannan sanadin ne Sa'antu halihin da ibn abi halata an hilyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to sai mu tashi sa'antu da daga nan sai mu fara je kun ga za ka ji wa kana wasafa mu ana arju an ya sifa li min ha shay an ata'allaqu bihi kana kana su sama fakhman mufakhaman yatala'lu wajhuhu tala'lu al-qamar laylat al-badr atwala min al-marbu' wa aqtara min al-mushazzab azima al-hamati rajul al-sha'ri inim karqat aqiqatuhu faraqa wa’in lafa layin jawizu sha’aruhu sha’amata uzunayi huwa wa farahu a zaharar launi wasi aljabini a zajjal jibi. ta waje ganin gairi ƙarni bai na kuma irkun yudinru hulgababu a ƙanar irnaini launuhun ya aluhu wa ya hasabu mallaye ta ammaluhu a shamma kastan liyati أجعجع سهل الخدين بليع الفم أشنبع مفلج الأسنان دقيق المطربة كأن أنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مشيح الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنوار المتجرد أنوار المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط آري الثديين ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شتن القف قفين والقدمين تو إلى آخره kun jigo ko ba ku ji luga ba to akwai luga a cikin nan ka kula da luga sai Allah kai mu darasi na gaba sai mu tashi insha Allah wallahu a'lam